watan jimada sani na hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga maka koma shi madina yau shekara ce ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyu wanda ya daidai da ashirin da ɗaya ga watan biyar na baturi na shekaran haihuwa annabi isa shekara dubu biyu da sha ɗaya a da ɗaya ki ko yawa ga mun dawo ci gaban darasin wannan littafi عقيدة المجدد شرح عقيدة المجدد محمد عبد الوهاب kenan katafil jana على mastata a wannan masallaci na bakin kowa babbar tashar maradi wanda yake darasin mu na yau shine darasi na 25 kuma yana fatan cewa shine karshen littafi in Allah ya yi. da mun zo gabar da malam ya koma wajen shi mai sharhi ya koma wajen Muhammad Abdul Wahab dauko matanin magana shi kuma sai ya ce wa ara wujubal amri bil ma'rufi wan nahyi anil munkari alama tujibu shari'atu al muhammadiyatu at tahira Muhammad da ya yace na tahi ga yadda duk ahlus sunna wal jama'a suka tahi na ina ganin wajabci wajibi ne yin umarni da abin da shari'a ta ce wanda shari'a ta sani a yi umarni da shi a yi galgadi da a aikata shi da yin hani game da abin da shari'a ta yi inkari kan shi bisa ga abin da duk shari'a ta wajabta ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tsarkakka sai mai shari'a ya komo kasa yake na'am haka ne innal amra bil ma'ruf wan nahya anil munkari min mu'taqid ahli sunnati wal jama'ati yace lalle umarni da abin da shari'a ta sani da yin hani game da abin da shari'a ke kyama yana daga cikin aqida ahli sunna wal jama'a wa fi muqaddamati a'malihim kuma yana cikin kan gaba ma daga cikin ayyukansu shi ke kan gaba li'annahu da'watun ila Allah tabaaraka wa ta'ala dan kira ne zuwa ga Allah tabaaraka wa ta'ala wa kam min ayatin karimatin fil qur'an al-karim eh, yawa za ka samu aya cikin alqur'ani mai girma ja'a fiha al-hattu alal amri bil ma'rufi wan nahyi anil munkari yawa za ka samu aya a cikin alkur'ani mai girma wadda cikinta akwai kwadaitarwa bisa ga yin gargadi akwai kwadaitarwa bisa ga yin umarni da abin da shari'a ta sani da yin hani game da abin da shari'a ke kyama bi asalibin mutanawwi'a da tsari na karantarwa nau'i nau'i wannan aya ta zo da shi da irin wannan nau'i waccan aya ta zo da shi da irin wannan nau'i wal murad bil ma'rufi abin da ake nihi da ma'ruf ma urifa husnuhu shar'an wa aqlan duk abin da an san kyawun shi a shari'a kuma an san kyawun shi a hankali wal murad bil munkari abin da ake nihi da munkari ma urifa qubuhu shar'an wa aqlan duk abin da aka san munin shi a shari'a kuma aka san munin shi a hankali game da hankali an san munin shi game da shari'a an san munin shi to wannan shine tarifin al-ma'ruf da ta'rifin al-munkar sai malam mai sharhi ya ci gaba da cewa wal mizanu lil ma'ruf wal munkari shi abinda ake auna gane menene shari'a ta sani menene shari'a ke kyama abinda ake auna a gane ho kitabun ta baraka wata'ala ta'ala wa sahihu sunnatin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam bil fahami ma'aunin da kake gane wa'annan ka tantance tsakanin hari da baki Shi ne littafin Allah tabaraka wa ta'ala da ingantattar sunna annabi sallallahu alaihi wa sallam wannan shi ne ma'ruf kuma bil fahm sahih tare da fahimta ingantatta ta magabata na gari ai yuqalu hadha ma'ruf wa mun kan akan ce wanga abu ne sananne a shari'a wancan abin kyama ne a shari'a amma bai kamata da adilla tare da tabbatar da dalilai na shari'a alal ma'rufi wal munkari basa ga abin da za a ciya sananne ne a shari'a da abin da za a ciya abin kyama ne a shari'a wa qad madaha Allah tabaaraka wa ta'ala man yaqumu bi faridati al-amri wal eh, amri bil ma'rufi wa nahyi anil munkari hakika Allah tabaaraka wa ta'ala yayi yabo game da wanda ya tsayi da wannan aiki na farilla umarni da abin da shari'a ta nema da hani game da abin da shari'a ke kyama fi qaulihi azza wa jalla a cikin faɗa Allah azza wa jalla kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billahi cikin aya surata ali imrana aya ta 110 Allah ta'ala yayi bi wannan al'umma yace kun kasance ko kuma kuna kasancewa kamar yadda malamai ke cewa madini mai ma'anan mudari kuna kasancewa ku ne hiyayya al'umma da aka hitar da ku domin jama'ar duniya baki dai kuna umarni da abin da shari'a ke nema sananne kuna umarni da shi kuna yin hani ga abin da shari'a ke kyama kuma kuna imani da Allah kenan wannan ya sifanta cewa ku masu wa'azi ne kuma ku masu imani da Allah ne saboda kuke hiyayya al'umma kenan daga nan musulmi ke sama kenan ga yahudawa wanda ke kanu la tana hauna amman karin fa'alu wanda ba su hana su bisa ga abin kyama in sun aikata ba ruwan wani da wani kaga nan musulmi sun zan sama gare su musulmi ne biyayya al'umma waja taqdimuhu fil qur'ani ala al-iman billahi yin gargadin nan yin wa'azin nan umarni da abin da shari'a ta sani da hani game da abin da shari'a ke kyama gabatar da shi ya zo cikin alkur'ani mai girma bisa ga imani da Allah ambatan shi sannan ambatan imani da Allah duk da nan ma sai da aka ce ta ta'miruna rufi wata na hauna 'anil munkari sannan aka ce wa na billahi kenan kamun ka sami imani sai in ka ji wa'azi sannan za ka yin imani in baka ji wa'azi ba ya wani irin imani ne za ka yi da Allah ba tare da ka san Allah ba ya ce wannan gabatar da shi ya zo bisa ga imani da Allah a cikin alkur'ani mai girma wato kenan an gabatar da shi bisa ga imani Allah tabaraka wa ta'ala a cikin alkur'ani mai girma li Allah ya hasulu fihi qusurun an fara ambatan gabatar da shi bisa ga imani da Allah dan kar a samu ragowa a samu tawaya mutane su sa tawaya ciki su sa ragganci auta zuhudul ummat bihi ko kuma al'umma duka su kaurace ma wannan fage na wa'azi kawai a rasa mai wa'azi ga gari kamar yadda rayuwa take canda kawai ga gari sai a rasa ma wane ne mai wa'azi wa huwa fi muqtadal iman billahi shi kan shi galgadin hani da abin da shari'a ba ta su da umarni da abin da shari'a ke so shi kan shi ne abin da ke kawo ayi imani da Allah tabaraka wa ta'ala waja'at fi sunnati al-karimati kuma ya zo a cikin sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mai karamci fi dalika nususun nasoshi sun zo a cikin sunna su ma masu gabatar da wato umarni da abin da shari'a ke so da hani game da abin da shari'a ke gudu wato wa min zalika qaulin nabi sallallahu alaihi wasallama daga cikin wannan faɗan annabi sallallahu alaihi wasallam da yace kalla wallahi la ta'murunna bil ma'rufi wa la tanhawunna 'anil munkari wa la ta'khuzunna ala yadi zalimi wa la ta'turannahu 'ala al haqqi ataran wa la taqsuranna wa la taqsurunnahu 'ala al haqqi qasran aw la yadribanna Allahu bi qulubi ba'dikum ala ba'd thumma la yal'anakum kama la'anahum manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace a a wallahi tabbas ne ku yi umarni da abin da shari'a ta sani tabbas kuma ku yi umarni ku yi hani game da abin da shari'a ke kyama kuma tabbas ku kame hannun azzalimi daga zalunci kuma tabbas ku tsaida shi akan gaskiya kuma tabbas ku takaita shi bisa ga aiki da gaskiyar ko kuma Allah ya buga zugatan sashen kubsan sashi wannan kenan wani nau'i ne na azabtarwa na bala'i sannan kuma ya la'ance ku kamar yadda ya la'anci kafirin yahudu da nasara da suka kasance ba su hana juna mugun aiki wannan hadisi ya zo da ma'ana tabbatacciya ta zo cikin ayoyin alkur'ani mai girma da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi ingantattu sai dai shi isnadin shi mai rauni ne hadisi ne wanda Abu Dawud ya hitar da shi cikin sunan nashi mun karanta shi hadisi mai lamba dubu hudu da ɗari uku da talatin da shidda min hadisi ibn mas'ud wa da'afahu al-albani fi silsilati da'ifa ita kuma lamba ta 1105 amma hadisai sun zo ingantattu da irin daga ciki ma akwai ruwa imam bukhari wanda yake nuna idan gari suka gamu suka kyale mai banna yayi ta banna misalin su kamar misalin wa'anda ke cikin jirgin ruwa wanga na rihin kasa wanga na rihin sama Sai wa'anda ke rihin ƙasa suna buƙatar ruwa to sai suna takawa su je inda za su ɗebo ruwa sai wa'ancan su ce musu ku tsaya mu ɗora baku ƙarshe in sun ga an yi nawa sai su huje jirgi ƙasa to in wa'ancan suka kyale ga suka huje jirgin nan ka ce kyale su ai cikin kasan su ne cikin nasu rihi ne za su hudewa don suka huje jirgin nan ka gaza da ruwa in ya cika da ruwa wani ciwa za su yi su duka tare kenan in kun kyale mai banna na banna in sakamakon banna ya taso ku duka zai gamawa in azaba ta hori ta taso ku duka za ku san tsadar tsaba kasuwa da kowa da kowa da salihi da azalimi kamar yadda ma'ana aya ta zo cewa tattaku fitnatul ladzina la tusibanna alladzina zalamu minkum khasa ku ji tsoron fitina allati wadda take la tusibanna alladzina zalamu minkum khasa ba za ta kebance azzalimai na cikin ku ta azabtar da su su kadai ba a'a da salihan da azzaliman da kowa da kowa da za ta gama su to duk wannan ma'anar wannan hadisi ne kenan kenan in kun ga mai banna bisa bayan ƙasa na banna ku kama shi ku hana ka sakamakon banna shi in ta taho ba ta ba za ta tsayawa gare shi shi kadai ba wannan duk suna cikin hadisan da suka zo da ma'anar wannan hadisi a wajen ma'anar shi tabbatacciya ce to daga cikin kuma hadisan ingantattu da suka zo da ma'anar shi gaya wa qauluhu alaihi salatu wassalam da faɗan manzon Allah sallallahu alaihi wa innan nasa إذا رأوا المنكر munkara falam يوشك أن an أن an الله Allah tabbas mutane idan suka dora ganin abin kyama a shari'a suka dora ganin banna a ƙasa ko ga gari ba su canza bannan nan ba ba su kame hannuwan masu bannan nan ba suka yi kunnen ƙoshe ko suka kansu suka shiga harkar gabansu irin yadda ɗabi'an mu take a cikin ƙasa ga ko a garin ga za a ganin yara na irin ɓannarsu manya na irin ɓannarsu kowa sai ce ai demokuraɗiyya ce ai ƴancin ɗan adam ai kaza to abin zai gama da kai kai ma zai gama da 'ya'yanka zai gama da matanka zai gama da kai kanka zai bi ka har rayuwarka ta kabari yushiku annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to ku sani a lokacin da kowa ga haka ta waru kada kowa ga mutane sun yi shiru malamai sun ja rawani sun rihi bakinsu duk wani mai ta cewa ya ƙi cewa yushiku an ya ummahum Allah da ya an yi kusa ga Allah ya game su da azaba sai baki ɗayansu da shi da ke ganin shi salihi ne amma ya kame kanshi amma ba za a magana game da wancan ya fasa banna ba da shi mai banna to lokaci ya yi kusa ga Allah ya game su da azaba sai kuma Allah zai azabtar da su da abin da ya ga dama azabtar da su in ma rashin ruwan sama in ma allogon wata rashin lahiya in ma wata masiba ta tashin hankali da faɗa da kashe-kashe irin yadda yake waruwa a cikin ƙasashen duniya kuna da wannan hadisi hadisi ne wanda ibn majah ya tarihi cikin sunan nashi hadisi mai lamba dubu hudu da biyar. min hadisi abi bakar bin siddiq radiyallahu anhu wa sahahu albani fi sahih al-jami asir ibn albani ya tabbatar da ingancin shi a sahih al-jami lamba hadisi ta hudu saboda haka wannan hadisai suna razanar da mu cewa to kada fa mu gaban namu kyale ba wai kokari bane ba ma kan mu kokari ba ba ma addini kokari ba saboda mu kan mu sani wannan banna sai sakamakon ta ya kawo gare mu baka ce baka sha ba ba kai kai bannan ba amma fa sai ta shafi ka kana da laifi ga Allah da baka yi magana ba dan ma kanka dauka cewa an kaddada na azabar ai a baka lada ta wani ne ya jawo ta baka kai ka jawo ba kai ma ka jawo saboda akwai wani taimaka kar ka magana amma da za ka yi magana a ki sauraron ka to sannan ne za ka tunanin cewa ka sarke nauyi bal maqsud mana yace abinda ake nihi abinda ke manuha anna min mu'taqidi ahli sunnati wal jama'ati tabbas yana cikin aqida ta ahli sunna wal jama'a al qiyamu bi hadha al fard tsayuwa da wannan farilla wace farilla ce al amru bil ma'rufi wannan ya anil munkari farilla tsayuwa da umarnin mutane su aikata abin da shari'a ta nemi a aikata da yin hani game da duk abin da shari'a ta kyamata ta hana kai ne to wannan yana cikin aqida ahlus sunna wal jamaa duk waɗanda suka ce su ahlus sunna ne kaga ba haka cikin su to sun yadda wani abu na sashen aqidar su walakin malai ce sai dai fa بشروطه وضوابطه على ضوء الكتاب والسنة وبالحكمة والموعظة الحسنة ما لا sai dai wanda sharuɗan shi shi wa'azin in za kan shi sai ka cika shi sai ka ƙa'idodin shi kuma sharuɗan nan da ƙa'idodin nan wa'anda suke bisa hasken alƙur'ani mai girma da sunnan manzon Allah sannan kuma tare da hikima da alkur'ani ya ambata wal mau'izatul hasana da wa'azi kyaukyawa na kirawa ba na kora ba daga cikin wa'azi akwai na kora akwai kalmomin da za ka yi kora sunansu ba kirawa sunansu ba ka sa hikima mai yanke hujjar dukkan wani da ke da shubha cikin kwakwalwar shi sannan kuma mai yanke hujjar shi ta cewa ai ba je mishi da hikima ba an je mishi da muzantawa ne ba da sunan kiran shi duk ka yanke amsalin shi baki dai wa alal maratib bayyana han nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kuma ta zan bisa matakai matakai matakai wa'anda annabi sallallahu alaihi ya bayyana su bi qaulihi da fadar shi da yace marra aminkum munkar fali gayyirhu bi yadi fa in lam yastati fa bi lisani fa in lam yastati fa bi qalbi wa zalika Allah ya nuna tsawatar mutane daga munkari matakai ne yake yi akwai matakin da kake da iko akwai wanda baka da shi a yi ta tahiya har a kai inda ka kasa duka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya ga wani abin kyama cikin ku a shari'a a gari ko a ƙasa kada ga yirhu ne ne yayi kokarin canza shi da hannu ne canza shi da hannun nan naka yana daukan manoni akwai canza shi da hannunka ta wajen in kai ne shugaba ko daga cikin nau'in shugabanni da za ku yi tsawata da in ba saurara ba ku sa hannu ku buga yana ciki canza wannan in kai talaka ne da hannu tana iya ka rubuta wasiƙa ka aika da abin da ya kama da haka za a aikin hannu in kuma abu ne wanda za a ɗaukewa a gudda shi da hannu bisa hanya zai cuci wani duk munkari ne ta gudda shi fa illam lam in ka ba ka iyawa ba inda kake da iko bane ba ɗanka ne ba bale ka buga ba matakka ba ce bale ka mata bugu na shari'a in an yi wa'azi ta kiya in matakai ne ta kai can ma da annabi ya waje ba wani ne da ke karkashin ka bar kake da ikon ka bugai ba lisani to kai amfani da harshen ka ta yin nasiha nasihan nan ko gaba da gaba ga ka gashi nasiha nan ko kuma ya zan kai ta da sunan ama ko a radiyo ba mu ba sharatan bane ka gani ko kuma ka takamta ka tarzama da mutum mai nasiha ko ka aika mai nasiha a wasiƙa ko ka aika mai mutum ya mai nasiha wannan duka yakan waru ko tsakanin ka kai talaka da talaka ko tsakanin ka kai talaka da shugaban ƙasa na duka ko shugaba na jiha ko wani nau'in shugabanni ko mai gida da mai gida ko mace da mace fa in lam yastadi fa bi kalbi idan ya kasa wannan bai da ikon wannan to da an kawo mahallan da kai ya kasa jin yana kyama wannan abin ga zuciya shi da yanzu jihadin da za a yi zuciya shi duk in ta tuno wannan abu ta ji kyama tai ta ji ba ta kamna ko in ta in idan shi sun gani ya ji kyama abin a zuciya wa zalika adaful iman to in an zo nan shi ne mahi karshen raunin imani idan ka wuce nan ka kai ba ka kyama abin to imani ya fice ka wannan shi ne mahi rauni kenan ka taho kaɗan kaɗan in ka kawo nan to kar ka kasa samun wannan in ka kasa samun wannan to ka rasa mahi ƙarshen raunin imani to za ka wayi gari dai ba imani illa ya kare kana cikin kirgon musulmi Allah ka tsare wannan hadisi wato kamar yadda yake haka imam muslim ya tarshi min hadisi abi sayyid al-khudri kuma ina ganin imam tirmidhi ma ya fitar da shi kuma yana nan imam an-nawawi ya dauko ya dauko shi haka cikin wato 40 hadisa mana ya ce falmukallafuna bi hadal fardi al'azim salatu asnaf wa'anda aka dora ma nauyin wannan farilla wannan aikin mai girma na hani game da abin da shari'a ta hana da umarnin abin da shari'a ke neman a aikata nau'i uku ne cikin mutane sunufin nau'in da yastadi'una tagayyar min kirati biliyan nau'in da suna da iko su kawar da abin kyama da hannunsu wahum man wallahu Allahu amr al-ummati su ne wa'anda Allah ba shugabancin al'amarin al'umman musulmi shugaba na ƙasa ko na jiha ko shugaba na gari ko kuma inda gida ne shi mai gida wa min zalika iqamatul hududi wa ta'zirat bi anwa'iha daga cikin yadda za su hana munkari da hannunsu akwai tsaye da haddodi wannan matsayi ne na shugabanni kenan hukuma haddi in barawo ne aka kama shi da abin satar da ya kai rubu'in dinari ko sama ga haka a dace mai hannu in wani ya kashe wani a yi kisasi a kashe shi in aka sami wani ya yi zina a mai hukuncin da ya dace da shi in ya taba armi a mai rajamu in bai taba armi ma a mai bulala haka dai haka dai wata azirati da sauran taziri horarwa wadda za ta sa ka fasa ga abin da bai kai haddi ba sai shugaba ya dibi wani irin wato horarwa za a maka wanda gobe ba za ka sakewa ba za a sa ka kaso ne na nan zuwa lokaci ka za a isa hora ka ko za a baka kashi da bulala ne bulala nawa ya kamata a maka ta isa tsoratar da kai ko kuma tara za a maka a ce kaza za ka biya wanda yake ya tsoratar da kai gobe ba ka saki ba wannan dai ya zan ra'ayin shugaba zai dibi menene zai kawo gyara menene ta'azirin da ya dace ga mai aiki kaza da mai aiki kaza daga cikin abin kyama mai kawo banna a ƙasa bi anwa'iha da irin nau'ukan ayyuka wannan nau'i guda kenan daga cikin nau'i uku wanda aka azama kore munkari bisa bayan ƙasa da umarni da abin da shari'a ta ne wa minhum daga cikin kashin nan uku na biyu shine man yastati'u illa bi wanda ba zai iya ba sai dai da halshi wa kalmihi ko kuma da alkalmi ne yayi rubutu rubutun na ma na wasiƙa aika inda za a rubuta ko kuma rubutun littafi ya rubuta littafin sai zan abin karanta ga mutane da dalilin mutane sun ɗauka sun karanta ko kuma wuraren karatuttukan su malaman sun ɗauka sun karantar da su sai wannan banna ta rage ko kuma a kawar da ita kwata-kwata daga bayan kasa. fa yajibu alaihi an mara bil ma'rufi to wajibi ne mai wannan iko shi kuma Ya yi umarni da abinda shari'a ke so abinda shari'a ta sani abinda shari'a ta nema wa yanha anil munkar bil Ya yi hani da abinda shari'a ke kyama da harshen shi wato mustashiban al hikma ya zan ya hada abin da hikima wallin ya hada abin da tafsasa magana warrafa ya sa abin da tafshi inda ma ya amur bil ma'rufi wa yanha anil munkar sadda duk zai umarnin nan da abin da shari'a ke so a aikata sadda kuma zai hani da abin da shari'a ke kyama ya sa hikima ciki ya sa tafsasawan magana kamar yadda fir'auna aka aika mai annabawan Allah annabi Musa da annabi Haruna sai Allah ya ce musu qula lahu qawlan layyina duk da matakabbiri ne mai girman kai ne ya ce shi Allah ne ya ce kaza duk da ku tafsasa magana dan ku yanke hujja kai don dan ku yanke mai hamzari kai ya ce ai kun zo mai da rashin kunya kun zo mai da reni a a kula da qawlan layyin ku kaya ku gaya mishi magana mai tafshi ku zo mishi da zancen ta hanyar zance mai tafshi da tafsa tafsasawa la'annahu yatazakkaru aw yakhsha za ta yi yawazu ko kuma ya ji tsoro wa kada yasta'milu al-amir wan nahi aw al-mu'allif bi kalmihi hakika akwai lokacin da shi mai umarni ko mai hani ko malami mai rubutun littafi da alƙalamin shi akwai lokacin da zai yi amfani da ashiddata zai amfani da tsanantawa cikin maganar shi walakin la tajawazu biha ma haddahu lahu sai dai kar ya ketare iyakar da Allah ya aje mai wa'azi wa man qara'a nusus alqur'ani wa sunnati duk wanda ya karanta nasoshin alqur'ani da nasoshin sunna a bangaren uslubin da'awa fi hadal babu cikin wannan babu na yin da'awa wa fiqhi ma fiha da fiqhin abin da ke cikin baban nan na da'awa to duk wanda ya dibi ayoyi ko hadisi da suka zo a nan to ya fahimce su ya fahimce su naja min kadar al'ajala zai tsira daga hadarin gaugawa da kawo zancen da lokacin shi bai yi ba da gaugawa kawo abin da zai cewa sai ya ga an aikata shi aikaci kuma lokacin shi bai yi ba zai san cewa komi kenan ana biyan mataki bayan mataki ga matakin da ya kamata a fara amfani da shi shine mai saukin karbuwa sannan in ya samu bayan shi sai a zo da mataki kama to ta hanyar haka sai tsira daga hadarin gaugawa saboda gaugawa tana zawa da ladama wa hadhihi al-farida wannan farilla ta wa'azi ta kira zuwa ga Allah al-azimatu wadda take mai girma ce al bil ma'ruf wa nahyi anil munkari na umarni da abin da shari'a ke so wanda ta sani ta yarda da hali ga abin da shari'a ke kyama ma wujidat fi ummatin min al-umami ba za a same shi cewa ya samu ya tabbata a cikin wata al'umma daga cikin al'ummomi ba illa sa da bainahum alwa'am face sai an samu muwafaka da haɗin kai sun samu tsakaninsu wa qamat fihim al-fara'id ga gafarillai sun tabbata ana aiki da su cikinsu wa qallat ma'asihim saban da ake yi cikin su ya karanta kamar yadda wa'azin da aka samu daga shekara kusan talatin zuwa yau a maradi wasu abubuwa na sabo sun karanta duk da mutum na ganin ana yin wasu nau'ukan sabo to sai tunanin da a ce ba wa'azin kwata-kwata yadda ake canda har yanzu haka ake to ganin shi saban nan da bai ƙara girma ba kau da in ya girma ina ne iyaka shi kau a yanzu da bai sanin iyaka inda ya kai to amma sai ya zan an karanta wasu abubuwa kuma an sami yawaita wa'anda suka kula da addini ko da mutum na wani sabon yana wani abu na addini a lokacin da ba wa'azi ko za ka samu mutumin ba addinin ma tare shi bai aikata wasu abubuwa na addinin sai ma sabon kawai ya sa gaba kuma su zama irin wa'annan su suka yawa to amma yanzu alhamdulillah da dalilin wa'azi wasu abubuwa sun gyaru shine ne yace za ka ga irin wa'annan mutane da wa'azi ya tabbata cikin su za ka samu muwafaka ya juna tana samuwa ta hanyar aikin alheri da musabaka wajen aikin alheri ta aka farillan da Allah farlanta an tsare su ana aiki da su wa qallat ma'asihim saban da suke yi zai karanta wa idza turika fi ummatin min al-umami sadda duk aka bar wa'azi a cikin wata al'umma daga cikin al'ummomi aw mujtama'in ko a wata kasa min al-mujtama'at daga cikin kasashe aka samu wata kasar da ba wa'azi hasara al-fasadu bitakasiri fi hadar rukuni za ka samu fasadi ya yawaita ta hanyar taƙaita tsaron rukuni daga cikin rukunan addini an taƙaita shi ba aiki da shi kawai mutane sako kaɗai zassawa ga basu ta aikatawa kenan wa'azi ba karamin alheri ba ne cikin al'umma to shine mala yace fasaratul ummatu fi diya'in wa da dalilin rishin wa'azin nan sai al'umma ta kasance cikin tozarta ta kasance cikin zama kara zube ba babba ba yaro ba na gaba shikenan a lalace ba shugaba kowa shugaban kai ne ne kowa zai aikata abin da ya ga dama ba tunanin cewa za a kai ƙarar shiga shugabanni ko kaza ko kaza la ya uha illa al-amr bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar ba abin da zai raba su da wannan sai umarni da abin da shari'a ke so da hani ga abin da shari'a ba ta so sai wa'azi shi kadai zai raba su da wannan zama kara zubi shi kadai zai zama su da wannan wato tozarta wa fil wato cikin hadisi ya zo annabi sallallahu alaihi wasallam yace bal tamaru bil wata wa tanahu anil munkari hatta idza ra'aita shuhan muta'an wa hawan muttaba'an wa dunyan mu'assiratan wa ijabu kulli ra'ayin bi ra'ayhi fa alayka bi khasati nafsika bi khasati nafsika wa da'il awama fa inna min wara'ikum ayyaman as-sabiru fiha kal qabidi ala al-jamrati as-sabiru fihinna ajru 50 qalu minna aw minhum qala bal minkum manzo Allah yace duk ko bai ku ku yi umarni da abin da shari'a ke umarni da shi da shari'a ke da shari'a ta sani ku shiga yin umarni da shi ku shiga yin hanin junanku ku hana junanku daga munkari daga aikin sabo har sadda kaga rowa ta zan abin yi maɗa san zuciya ya zan shi shine abin biya duniya ta zan ita ke da matsayi a wurin mutane duk wani ma'abucin ra'ayi ra'ayin shi a daidai wurin shi to a lokacin sai ka tashi tsaye da kula da kanka in ya so ka bar biya amawa ga magarin mutane kar ka bi sawun su kai koyi da su ka nemi kiyaye kanka kar ka fada cikin abin da Allah zai kai ka ga halaka fa inna min waraiku ka sani na ku sani nan bayan ku kenan lokaci na zuwa za a samu ayyamin wasu na bala'i na fitina as-sabir fiha wanda ya daure cikin su ya rike addini ya rike sunna matsayin shi a wajen wahala kalqabi da arjamil kamar wanda ya damke garo shi ya riki ga hannun shi an san ka lalle zai dandana azaba fi hinna wanda ya dauriya ya rike addini a cikin wannan kwanuka ladar shi ka ajar 50 kamar ladan mutum hamsin kalu ta sabai suka tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam mutanen na hamsin minna cikin mu musa habbai aw minhu ko cikin na zamanin su su zuwa munin mai zuwa kala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace bal minku a a cikin ku wannan hadisi hadisi ne wanda abu da ya kawo shi a cikin sunan nashi mun karanto shi hadisi mai lamba eh, dubu hudu da uku da arba'in da ɗaya hadisin da turmizi ba ya hitar da shi hadisi mai lamba dubu uku da hamsin da takwas kuma ibn maja ya hitar da shi cikin sunan nashi hadisi mai lamba dubu hudu da sha hudu min hadis abi sa'alaba al-kushani to wannan hadisi malamai sun ƙara ma juna ilimi nan sun tsaya sun tattauna tsakanin juna to wannan hadisi na nuna wani zai zo daga bayan sahabbai ya kai ya suwaye daraja har ya kai darajar mutum hamsin cikinsu ka ce a kai tsaye ba haka hadisin ke nihi ba hadisin yana nihin daga cikin wanda za su biyo bayan sahabbai akwai wa'anda za su zo a lokacin da musulunci zai koma baƙo a dankulan maganganun da ke cikin shirin aunin ma'abud da mirqat na alƙari da eh, fatar wudud sharhin abu dauda da sauransu ne har su fatar bari a dunkulen maganganun su ne zan kawo sai suka ce musulunci zai koma bako in ji wani hadisi na nabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya faru yana bako to sai suka ce to lokacin da ya zan bakon na yi takarijin hadisi ya yi ko yawwa to wannan hadisi abinda malamai suka tattauna na ce kamar yadda yake cikin sharhin bukhari fatahul bari da aunin ma'bud sharhin abi dawuda da kuma sharhin tirmidhi na tawrif al-ahwazi da kuma marqat na alqari da fatahul na eh, sharhin abu dawuda shi ma to sun kawo maganganu nan sun kara ma juna ilimi kenan sai suka nuna na ɗaya dai hadisin a zahirin shi sai yake nuna kamar akwai wasu za su zo daga baya su ba sahabbai ba ne amma su kai samun falala ta habbai har ma su wuce wani sahaba haka zahirin hadisin ke nuna to za a jam'in shi da hadisin da ya nuna sahabbai su ne mahihita ga duk wanda zai biyo su baya hadisin da ke cewa ko ka ciyar da uhudu to ba za a kai ga mudun da sahabi ya dauka ya bada ba ko rabin mudu ke to sai zan hadisin na nihin cewa wani kenan jinsi dai na sahabbai shine mahihici ga duk wanda zai zo daga baya a jinsin sahabbai amma bai hana wasu su zo daga cikin daga cikin wanda suka zo daga baya din na lokacin fitina din wanda yake wani shi ya hi wani daga cikin sahabban samun fara ya aikata wani abu da wani cikin sahabban bai aikata ba wannan ma'ana ya ce suka yi aiki da ita kama a ce jinsin maza su ne mahiya ƙarhi bisa ga jinsin mata galibi in za a gama mata da maza ko kowa maza za su yi ta kadawa duk da a cikin ɗaiɗaikun mata sai an samu wata macen da za a samu wani daga cikin ɗaiɗaikun maza ita tana iya kada shi ta ba shi kashi ko ba haka ba <laughs> to shi ne to shi ne kenan daga cikin jinsin sahabbai kenan a samu wanda wani zai zo daga cikin waɗanda suka zo daga baya yayi aikin da shi wannan bai yi ba shi kuma a lokacin shi ko kun fahimta kamar da hatta ilimi ai a iya samun wani cikin zamanin da ya biyo baya ya hardace Qur'ani can cikin sabon shi wani bai hardace ba aka aka a wannan ge'in matsayin su ba ɗaya ba to kuma wannan a hankali yana zuwa ai ga malam ga Musa nan da kunnan. kana iya zawwa ka tsere mu mutum ga wata madda ka samu maki sama gare shi bisa ga wannan maddar ko dai ka tsere mishi a fizik shi mi amma an zo wajen mat shi kuma nan ya tsere maka da waje kaza da waje kaza duk ya tsere maka wani wuri ne guda ka tsere mishi to wannan na sa ka zanga shi an tattara bai sa ka tsere mishi ya an tattara ko ba za ya tsere maka a wani wuri guda ne ka tsere mishi to in ya zan nan wajen fitinar da ka samu ne kai da ka zo daga baya a wajen wannan fitinar sai ka samu maki har ka tsere mu wancan sahabin to shi kuma a wasu wani fagen di ya tsere maka di ya ce kenan an tattara yanzu a dai ke gaba ai yau dai sahabin ke gaba kenan nan to kenan wajen ta hankali ma tana shiga nan to wannan maganganu su suka tattara suka ce to kenan hihi ko na jiz'i ba zai kore hihi ko na kulli ba kenan zaman cewa wani wani jinsi na mutanen da suka zo daga ba zai dara wani jinsi na cikin sahabbai wani yanki na cikin sahabbai a samu wani nan cikin yanki na mutanen da ya tsara shi bai da cewa su dai sahabbai har yau ke kan gaba kasancewa cikin maza akwai wani raggon da mace ke iya ba kashi mace ke iya tsere mai ko ga karatu mace ke iya kada shi ko ga kokowa mace ke bai hana dai har yanzu dai a ce maza su ne mai yakari ko ba haka nan ba to to kusan kaman eh, wannan hanya dai suka bi suka tattala magana tana da tsawo gajarci ta ne wannan kenan to sai malam ya ce za a komawa sama a matanin littafi ya ɗauko zance to zancen kuma shine na ƙarshen risala ta aqidar Muhammad da Abdul wahab shi Sheikh Muhammad da Abdul wahab shi kan shi ƙarshen sai ya ce fa hadhihi aqidatu wajizatu harrartuha wannan ita ce aqida gajeriyan ga magana gajeriya ce ya gajarce ya ambata ta dunkule yace ita ce aqida ahli sunna wal jama'a a gajarcen magana ya yace na tankade ta na gajarce bayani a cikin ta ne wa ya yace ni kuma a lokacin mushtagilul bali ina cikin shagaltuwa da wani abu da ke gabana eh kunan wurin bai kawo ta'u ba amma wurin yana yana buƙatar ta'u mun shagilu gare ku nan gugo to yana ɗauka haka nan mushtagil kuma yana dauka haka yace ba ni da cikakken lokaci a sadda na yi bayani amma dai na tankaɗe zancen ne li tatalla'u alama indi dan mutanen da suka mun tambaya su san abin da ke wuri na na aqida ta ahlus sunna wal jama'a nake akai ko ba akan ta nake ba wallahu alama aqulu wakil yace kuma bisa abin da na faɗi Allah ne wakili mun gane ko shi ne ya cike zance yace bakin abin da zai ambata kenan na da ahli sunna wal jama'a kuma kun san can sai da muka karanta matanin sannan muka zo muka bi shi da sharhi ai kun san haka nan ko to shi kenan sai ce asali wasu mutane ne suka zo suka tambaye shi menene akida shi dan su san bisa ga akida ahli sunna wal jama'a yake ko ku bisa akida kawariji ko ku bisa akida mu'tazila ko ku bisa akida kun gane akidodin nan daban-daban su san menene akida shi to shine sai karanto sai ya tabbata akan akida ahli sunna wal jama'a aqida sahabbai da tabi'ai da tabi'i tabi'i da su malik da su shafi ta amar bin hanbal da sauransu da sai mai sharhi ya komo kasa yace hada akhir ma amlahu al-imam al-mujaddid fi hadhihi al-ajala المتعلقة ببيان العقيدة التي كان سبب كتابتها قلب قوم منه أن يبين لهم عقيدتهم wannan shine karshen abinda imam al-mujaddid wanda ya sabunta da'awa a zamanin shi ta annabi sallallahu alaihi wasallam shine karshen abin da ya imla'i aka rubuta yana fadi ana rubutawa to shine karshen magana shi nan ya hazil ajala cikin wannan gajeriyar risala al muta'alliqa war tara ta yi da bayanul aqidati game da bayanin aqida allati kana aqidar da ta kasance kana sabuha ta ya kasance eh, sabon kitabata ya rubuta ta ya kasance kalbi qaumi minhu neman da wasu jama'a suka yi daga shi Muhammad Abdul Wahab an yubayyana lahum aqidatahu ya bayyana musu mi'a a aqida shi fa bayyanaha fi tilkal jumal sai ya bayyana musu aqida shi cikin wa'annan jumloli al'azima jumloli gajeru amma masu girma wal ce as-salbiya tare da ibara ta salfa salih al-salima wa ta kubuta da gurbata ta bugunya aqida ta mutakallimina da sauran mu'tazilawa da sauran kawarijawa da sauran murji'awa da sauransu masu akidu marasa sakyawa wa kana haluhu kama wasafa halin shi lokacin da yake ba su wannan amsa kamar yadda ya sifanta ne mashaguri da ba'a yana cikin shagartuwa da wani abin da ke gaban shi wa laysa indahu alwaqtul kafi a lokacin bai da wani cikakken lokaci da zai ishe shi ya tsawaita zance walakin bima amlahu min alkhair alkathir wal ilm algazir sai dai a cikin abinda yayin imla'i aka rubuta ya faɗi aka rubuta an samu alheri mai yawa an samu ilimi mai yawa ma yashfil alila wa yarwal galila abin da ke warkar da duk wani ciwo yayin aqida kuma yake kosar da duk wata kishirwa yayin aqida ta ahlus sunna wal jamaa mun gane ko mala yace wala yafutuni ba zai kurce mini ba fi akhir hadhihi taliqati al mubarakati a cikin ƙarshen wannan taliki mai albarka ala aqidatul imam al-mujaddid bisa ga wannan aqida ta al-imam al-mujaddidi bin Abdul Wahhab rahimahullah bisa ga wannan aqida ta Muhammad bin Abdul Wahhab ba zai kuma ce ba an usarriha in bayyana da cewa bi anni ushhidullah tabaraka wa ƙaddasa. ni ma ina tabbatar ma Allah ina shaidar da shi tabaraka wa taqaddasa wa mala'ikatahu alkirama ina shaidar da mala'ikun shi masu daraja wa man hadarani da duk wanda ya halarto ni kamar yadda malamin faɗawar kan risalar shi aw qara'a shay'an mimma katabtu ko kuma wanda ya karanta abin da na rubuta min salihil anam daga cikin salihan bayi to ina shaidar da shi annani udinullah tabbas ni ma ina ma Allah addini ne ina bauta ma Allah ne bi kulli ma amlahu hadha al-imam fi hadhihi al-aqidah as-salfiyya al ina shaidar da shi ni ma ina bauta ma Allah ne bisa ga abinda wannan malami imam Muhammad Abdul Wahhab ya rubuta ya faɗi aka rubuta a cikin wannan aqida irin aqida salafus salih aqida war mai girma wanda take ita ce ya kamata dukkan ke wajibi dukkan musulmi ya rubuta ita to yana bauta ma Allah da abin da ke ciki ne wa bi kulli ma harrartuhu tafsiran da dukkan abin da na tankade shi na zama shine tafsirin ma'anarta tafsirin la'a wanda yake shine tafsirin ta wa idahan li ma'aniha wanda yake shine bayyane ma'anoninta wa madalulatiha wanda yake shine ke nunin abin da ke manufarta bal wa bi kulli ma yajibu al-iman bihi da dukkan abin da ke wajaba a yi imani da shi min usuli hadha ad-din al-islami na dukkan usuli na wannan addini na musulunci al-azimi mai girma wa furu'ihi da furu'in shi kenan da fiqhun shi kenan ahkamu na fiqhu wa huquqihi da haƙoƙin shi wa mukmilatihi da duk abin da ke kammala shi wa muhasinihi da abin da duk ke kyautata shi wa fada'ilihi da duk abin da za a cewa fada'il ne na falala ne aikata shi wa adabihi da duk abin da ke zama adabu din shi wa qula aidan kuma ina cewa kuma raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyyan wa rasulan kuma ina faɗa cewa ina yarda da Allah shine ubangijin kowa kuma musulunci shine addini na gaskiya kuma ina yarda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine annabi kuma shine manzo sallallahu alaihi wasallama a lokacin shi ba wani manzo sai shi wa kaza aqulu kuma dai haka ina cewa bima qala al imam shafi da abinda imam shafi ya faɗa amantu billahi wa bima jaa anillahi ala muradillahi wa amantu bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa bima jaa ar rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ala murad rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ina imani da Allah kuma ina imani da abin da ya zo daga Allah bisa ga manufa Allah kuma ina imani da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ina imani da abin da ya zo daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kuma bisa ga yadda manzan Allah ke nihi sallallahu alaihi wasallam ba bisa yadda manufar wani ta tsaya kai ba ko ni manufa ta tsaya kai ba a bisa ga yadda manzan Allah ke nihi bisa ga yadda Allah ke nihi walhamdulillahi allazi bi ni'amihi wa ihsanihi tatimmu salihat godiya ta tabbata ga Allah wanda da ni'imomin shi ne da kyautatawa shi ne dukkan ayyuka salihai suke cika wa sallallahu wa sallama ala abdihi wa rasulihi muhammadin wa ala alihi wa sahbihi kuma tsira da amincin Allah su tabbata ga bawan shi manzon shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama tabbata ga alibe shi da sahabban shi baki daya الحمد لله رب العالمين وبه أستعين وأشهد أن لا إله إلا الله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الصادق المصدوق الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين دكا نوع godiya sun tabbata ga Allah ubangijin ta da shi nake neman taimako ina tabbatar da babu wani abun bauta sai Allah shine al-maliku shine mai mulki baki daya al-haqu mai mulki na gaskiya al-mubin kuma mulkin da ke bayyana ga kowa wa ashhad kuma ina tabbatar da annabiyana muhammadan abdahu wa rasulahu lalle annabi muhammadu lalle annaban Allah ne kuma bawan Allah ne manzan Allah ne as-sadiq al-masduq kuma ne gaskiya ne kuma wanda ake gaskatawa ne al-amin amintacce sallallahu ala alaihi Allah ya tsira gare shi ala alihi da alihi shi wasabi da sahabbai ne ajma'i na baki da to kenan wannan aqida ta Muhammad da Abdul Wahab da Saliki kanta sun kare yanzu sai nazam ne kawai za a koma a yi a kanta wanda mai sanya har da ce aqida ya ji dadin har da cewa saboda har da nasoshi a nazam ya yi dadi fiye da nasar saboda shi baiti in kana karanta shi in ya kare kana gaugawa gane ya basu ga in nasar ne in kana karanta kai ketara baka cika gane ka ketara ba sai in ka diba gane ka ketara amma bai in kana sai da ka ketara kana ba kana gaugawa ganiya saboda sai ka ji tafiya abin ba sai daidai ba to Allah ya taimake mu kamar yadda muka sha karanta littafai na aqida a wannan mazamni na masallacin bakin kofar babbar tashar maradi wanda yake a gehen aqida kar mu mance abinda muka fara karanta a nan kitabut tauhid sannan muka biyo shi da aqidatul tahawiyya muka biyo shi da aqidatul wasidiyya muka karanta fiqh al-akbar na imamu abu hanifa da anan wani to karan manta muka tawo har muka zo muka karanta wato manzilatu sunna wadda ke magana akan ranina muka tawo har muka zo karatun sahabiyya kamar cikin aqida ahli sunna wal jamaa eh muqaddimar risala ba mun karanta muqaddima ta risala babu ma san bihi al-alsina wanda yake nan malamai ma sun mai sharhi sun kebance shi sun mai sharhi bai zaman kanshi wannan baban babi ne na aqida ahlus sunna wal jamaa yadda mai risala ya gisa imam al-bukhari farkon da tawon sana hidda kitabul imani kuma muslim ma haka yayi to shi ma sai ya zo a shimfiɗar littafi sai fara da tauhidi sai babu matan tafi da alsuna sai kawo aqida ahlus sunna wal jamaa komi da komi sai ya aje ta alamu saboda haka ma karanta shi muka zo ma karanta hadiya muka zo daga hadiya muka zo muka sa wannan littafi wanda yake shi ma yana magana ne akan aqida ahli sunna wal jamaa kuma kusan wannan rana sai muka kebance ta kamar za ta san kamar rana ce ta karatun littafin aqida illa iyaka yanzu za mu dan kwana bi mu dan huta kwakwalwa ta dan huta sannan mu yi tunanin kuma wani littafi ya dace ko mu maido mu sa a wannan ranar in ya so karatu na nan na litanin alhamis litanin alhamis sunan na tirmizi wanda yake shi ne yau da gobe ne shi ba barin shaki amma ita ranar asabar za mu tuno littafin da za mu sa mata insha Allah to dan lokacin da ya saura sai nake ga ina son dan kama bar shete haka nan tunda ba ba wasu cikakken tambayoyi da za a cewa suna da wani muhimmancin da za a tsaya kansu zan ɗauko firka guda biyu yi magana kanta in Allah ya sa lokacin ya ishe firka daga ciki firkatar jama'atul tabaligi aqida ta ta jama'atul tabaligi ta biyu aqida ta ikhwanul muslimina wannan firka guda biyu yana da kyau musamman abu na su ya yi daidai da manhajin suna jama'a koko a tuwahi za a ganin mu da su da mu da su a tuwahi duk ɗaya ne ka gama da dogon gemi su ma da dogon gemi ka gama da tsagaggen wando su ma da tsagaggen wando ko ba haka ba ka gama da asawaki su ma da asawaki to amma wani wajen manhaji to mun saba mu muna bayan manhajin ahlus sunna wal jama'a to amma su sabanin mu kun gane ko kuma wannan ba mu muka ce haka ba su bin bas malamai suna tsiri dini albani ibn basu usaimin salihu ibn fauzan da sauransu muqbil da sauran duk manyan manyan malaman nan na duniya da na kasar saudiya da sauransu duk su sai ganga suka yi magana a kansu cewa ba su bisa manhajin ahli sunna wal jama'a dadda wato in ana magana shi'a da sunna za a kawo su bangaren ahli sunna saboda ba bisa mazhabin shi'a suke tafiya ba to amma a wajen kuma manhajin in an zo kamar yadda sufaye da cikin bangaren ahli sunna suke amma a manhaji ba bisa manhajin salafus salih suke ko kun gane to shine bambanci to kamar haka bari in tambaye ku wa ya kamata a fara da shi ikhwanul muslimin ko jama'atul tabligh jama'atul tabligh yawa malam ya zaba mu jama'atul tabligh kuma haka ya kamata tunda ita kenan ta yi yaɗu a cikin kasan mu nan tare da mu da an ce yan tabaligi kowa ya san su nan a cikin mu amma an ce jama'atul ikhwanul muslimina in ma ba wanda ya zauna masar ba wani bai ma san su ba bai zama tare da su da dai akida suna shugowa a cikin kasashen wasu suna ta aiki da akida su ba tare da sun sani to na daya ba tare da cewa sai an ka alugatan wastalahan wa kaza wa kaza ita dai wannan akida ta faru ne a ƙasar India a Hin a India daga wani malami da ake ce ma Muhammad Ilyas kun gane ko shine shugabansu na warko Muhammad Ilyas bin Muhammad Isma'il Al-Kandahalawi wanda yake wannan mutum ya rasu shekara ta dubu ɗaya da ɗari uku da sattin da uku da hijira ya rasu a duniya kun gane ko shine shugaba na farko na wannan jama'a ta tabaliki sannan sai ya halifance shi ɗane da ya haiwa ya halifance shi da ake ce shi Muhammad bin Yusuf kun gane ko Muhammad bin Yusuf al-Kandahalawi shine shugaba kuma shine ma'abucin wannan littafi da ake ce hayatu sahaba akwai littafi hayatu sahaba na Kandahalawi to shi ya rubuta shi dan eh, abin nan dan tabali ya rubuta shi kun gane ko sai halifa na uku ya halifance shi shi kuma bayan ya rasu shi kuma a Sheikh in amil hasan shi kuma shi halifanci wancan to sai suka zan suna da shugabannin da suka nada a cikin kowace ƙasa ko kowane gari wanda yake kowane shugaba na kowace ƙasa ko kuma kowane gari yana bi ne ga shugaba na asali da ke can tushen Pakistan kun gane za ku gansu suna kokarin kira zuwa ga Pakistan ba za su maka ma kira zuwa ga aikin hajji ba sai dai zuwa kira zuwa ga Pakistan kamar yadda kake ganin wato su dai neman falala neman falala kawai ka zo ga masallaci kai tahiyya zuwa wani masallaci dai kai sallar nafila kawai wanda yake ba irin kiran annabi ne sallallahu alaihi wasallam Allah ma ce yayi masallatai uku su kadai da zaka azu sirri ka tayi dan falalas ka ziyarce su kai sallan nafila cikin su masallacin Makka da na Qudus da masallacin Madina ko to su sun saba wannan hadisi daga nan ya ga dama kawai ya bar iyalin shi ba ci ba sha ya bar gida ne ya ketare komi kawai ya tahe tinkari wani masallaci a wata ƙasa kawai dai yayi sallar nafila wannan ba su tsarin aikin annabi ne sallallahu alaihi wasallam bai da asiri daga manzo Allah Wurinsu suna da turk sun gangama cikin tayyar su wato tsari na ɗariƙu daban-daban akwai tsarin na ɗariƙa na na kashe bandiya akwai tsari na ɗariƙa kadiriya da wani su na nau'in ɗariƙoƙin sufaye har da gulatu sufiya kamar sufayen da ke magana karamat za gani su ma suna maganganun karamat neman dai karama kaza kara wani ya samu karama kaza lokaci kaza akai kaza kawai suna baka wani wannan labarai da maganar falala kaza ko falala kaza to abu na biyu da za mu ambata yanzu dai mun ji wannan mutum ga asalin inda yake ga asalin shekarun da aka kirkiro ta bali abu na biyu za ka same su ba su da wata himma wajen wajen kira zuwa ga aƙida maganar tauhidi ko magana aƙida suna da jama'a ko kaɗan ko kusa ko kusa wannan sun zare shi daga cikin tsarin su aƙida da magana tauhidi kaza shirka ne ko ba shirka bane magana menene sifofin Allah ko kaza me ya dace da Allah me ya dace da shi ba na suna ko ko sufa ko kaza ba su wannan magana ba duka kwata kwata magana akida sun kakkafe ta a tsari ne nasu ma babu ta cikin tsayin su wanda yake kyau shi tauhidi shine ginshiki na kira zuwa ga Allah tabaraka ta'ala baki ɗaya da Allah aiko annaba saboda tauhidi mun gane ko Allah ce hakika mun aiko fi kulli ummatin rasulan ani ubudillah wa talbita wani manzo man aiko shi ne ne umarci mutane su bauta ma Allah su nisanci daguti to jama'ar tabligi da ikwanul muslimin sun kakkabe wannan daga cikin tsarin su babu magana kira zuwa ga tauhidi ba za a ganka da shirka ai magana ba ba za a magana laya ba ba za a magana kaza ba duk abin da ke shirka ba a magana shi saboda ka araba kan jama'a to annabi sallallahu alaihi wasallam shekara 13 yayi makka bisa tauhidin ne yake kira kawai tsaba mun gane ko to wannan ayoyin na tauhidin duka aka kabe su a zubar aka kabe su duka to an zubar da wani abu na da'awar annabi sallallahu alaihi wasallam tauhidin nan shine in ya gyaru ibada ka ta gyaru in bai gyaru ba ibada ka ba ta gyaru ba to me ya fa'ida tattara jama'a in ba a gyara musu abinda ke gyara musu ibada su ba haduwar su ta zanta banza abu na uku jihadi wurin su sai dai jihadin nafsi a wurin su magana ayoyin jihadi babu shi ba a jihadi sai dai da'awa da halishi kawai mun gane ku? kuma tsarin hita wurin su tartibi gare a sa tsarin hita shi a matsayin jihadi wurin su tare da da hada suna wajen jama'a ba share ba shahi hukuncin ayoyin jihadi suna nan abubakar da ya hawa ni banci ba mun zalla sallallahu alaihi wasallam an ci gaba da jihadi ya yaki yar radda ya yaki mutul kazzab zamanin Umar dan Khattab aka ci Farisa da yaki yakin kadisiya yakin yarmoka yakin usman da afana an yi jihadi zamanin shi har aka zo a nan cikin afirka a farko cikin hun abibancin umar aka zo cikin afirka zamanin usman da afana ya fara da kaga ayoyin jihadi kenan a fahimta sabai sana nan ba a shahi su to kenan dan tabaligi sai zo ya ce maka an shahi su dan dai mai da musulunci baya in jihadi kun samu karhin yin shi kuna da karhin makami kuna da karhin adadi kuna za ku yi hita jihadi dan ba ku samu ƙarfi ba kuna nan kuna jira kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam kun gane ko to wannan shine abin da ke aqida ahli sunna wal jamaa to wannan aqida sun samo ta ne daga cikin miyagun aqidun miyagun sufayi wanda suka kirkiro hadisin ƙarya raja'ana eh, min al min al jihad al asagar ila jihad al akbar mun dawo daga yaƙi wanda yake shine karamin yaƙi yaƙin kahirai mun dawo zuwa ga yaƙi mahi girma shine yaƙin zuciya to hadisin ƙarya ne hadisin bai tabbata ba cikin musulunci bai tabbata annabi ya faɗi shi haka malaman hadisi suka amma. sannan da kirkiro tartibi na ita wanda ya saba mu tsarin annabi sallallahu alaihi wasallam ba a samu annabi na yin haka ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tsarin jihadi in za a hita inda shi suka yi koyi wajen kuruji din sai su ta wannan yawon biyan masallatai to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana kula da tattalin abin da za a bar ma iyalai na haƙin iyali ba a ciya hakko ba ka da istida sai kai mun gane ko shi yasa ma Allah tabaraka wata'ala sai da ya nuna a yi tattali mun gane ko a dole mun masadatu min kuwatin wa marad babil khair ko mun koyi tattalin abinda zai ishe ku na ƙarhi da adadi ƙarhin nan da adadi ya shahida abinci da komi da abin da ake bukata wanda za ku tsoratar da kafirai to sai a zo ka hita jihadi wai ka hita kurujin ta yawon biyan masallatai kana dan baligi wai ka bar iyalanka da yin wa halin za su gadi dai wannan ba tsarin annabi bane sallallahu alaihi wasallam ba hadisi ba aya tartibin kuma a manhajin su shine abu na hudu za mu ambata zaka na farko zaka hita hita ta kwana uku sannan in zaka sake hita hita ta kwana arba'in sannan in zaka hita hita ta kwana ta wata hudu wannan a cikin rayuwar ka dole sai ka samu wannan wanda annabi bai tsara da wannan sallallahu alaihi wasallam sannan akwai itikafi na dai ranar alhamis wannan da sifa mustamirra da rana alhamis wanda annabi ya tsaza mutane wannan sannan kuma da iyakance maudu'in da'awa da irin magana da za ka yi a cikin sufofi shidda sannan da karanta surori guda goma gajeru na fasar kama a ce daga alamtar kaifa kenan bayan an yi sallah asuba za a karanta daga alamtar kaifa zuwa nasi sannan kuma da yin wato tarifi na jama'a a karanta mutane abinda ita wannan jama'a ta kumsa tarifi ita jama'a ta tabligi gidan bayan da sallar azhar za muku tarihin ta sannan da kiran mutane zuwa ga yawo da bayan sallar asar za a kalkata mutane su yawo su bi masallatai da wuraren zaman mutane bayan sallar asar dukkan sallar asar sai an yi haka da yin bayani ya zo akan wai tafsiri na sifatu sitti shi kun bayan sallar magariba da kuma karanta rayuwar eh, eh, karatu cikin wannan littafi na rayuwar sahabbai na na kandalawi hayatul sahaba na kandalawi shi kuma duk bayan sallar isha'i za a karanta shi sannan da raba jama'a tsakanin wanda zai zauna domin zikiri da wanda zai karanta riyadu salihina da wanda za su yawo da a sa wanda zai zama shi an jagora an tafi yawo da sa wanda duk an jantar da mutane an tafi yawo din shi kuma shi zai magana da iyakance kalmomin da za a yi cikin yawon yan antai kun gane ko da duk abin da ya yi kama da irin wannan na iyakance wasu abubuwan da bai zo cikin shari'a Allah ba kuma ba a san shi daga salafus salihi ba manzo Allah bai karantar da shi ba su sifatu sitti din nan usuli din su ya kai guda shida amma sai nake so in gajar ciki abubuwan nasu na biyar na ambaci na shidda na in ketaro na ambaci na hudu in ketaro ga na biyar shine na biyar shine yin watsi da neman ilimi a wurin su ba su dauki neman ilimi a wani matsayi ba alhali neman ilimi wajibi ne akan dukkan musulmi ya gadi su yanzu talibin ilimi faridatan ala kulli musulmi hadisi ya tabbata neman ilimi farilla ne akan kowane musulmi namiji da mace amma su a wurin su wai ba dole ne ka zama zurfa ilimi ba alamtar kai ba zuwa ma nasi ta ishe ka to dukkan sauran hukunce hukuncen aure da sauran duk abin da zai taso na rabon gado da wane ne to ina za a samu shi Wasu tsura hujja da yi sun duwa a duniyar ro'a ai annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan magana ne na cikin abin da ka sani sadda duk wai an nuna maka kar ka zan a rayuwarka ta duniya baka yi kokarin karantar da wani abu cikin abin da ka sani tunda kowane zai karantar ne gwargwadon abin da ya sani wani nasiha ma ce za a yi bisa ga abin da ya sani ban da wannan nasiha bisa ga abin da ya sani wani yi ba da bai ce abin nan ko malamai sun ce kaza ne bakin matsayin shi kenan wani ne ya kai matakin wazi amma su yau in ka shiga cikin yan tabligi wai yau sai an saka wazi yau yau ka shiga wai kuma wai sai kai wa'azi wata banna ta yi wannan ba ka iya karanta ba ba ka iya rubuta ba kuma sa ka wa'azi kai kana ganin yau ka shiga koyon ilimin likita kuma yau a kawo ka a ce sai ka fasa mutum ah, allura ma ba za a yarda ba a ce kai da kaka soke mutum ya koma gurbi ka san ko a hujja hankali wannan bai yarda da wannan yau ka fara shiga na yi misali ne da ilimin likita da gauga ake gane balle shi gwamnati lakwada kake zuwa ka yi shekara wajen 25 kana yin ta amma bai yarda ka shiga kalas din shiga koya ma ɗalibi ilimi sai ka je makarantar horon malami ka shiga AN ka koya yadda ake karanta da ɗalibi kar ma ka cutar da shi ka ɓata mai lokaci shi ɗaliban sai ka koyi yaya ne ake bashi ilimin nan ta hanyar sauki amma a ce wai yau ka shiga tabligi wai dan dai shi addinin Allah ya zan marayi ba da wanda zai ɗauka sanda ya kare shi sai a ce kowane cin kashi a yi mishi kowa ya ga dama kamar abin da muke yi maradi cikin shekara ɗaya ka shiga makaranta cikin shekara ɗaya ake maka bikin sabka ka sabka kuma ka je ka buɗe makaranta kai ma ka koyar in ka zan malam wannan na addini eh? Eh? ko ba a fata ba ka tambaya <laughs> ta tunda sun ba sun san ba su da ilimin kaga ba tambaya ke to galibin su in ka same su ba karatu gare su amma ala dole wai wai sai ya nemi ya karantar da kai wai sai ya nemi ya ma gyara wai ala dole sai ya koya maka wani shi ka hin shi tana abin kuma sai ya koya maka aqida ce aka same mai aka sa cikin kwakwalwar shi ka shekara da shekaru ka karance qur'ani ka karance littafin hadisi ka karance fiqh shi bai karanta komai ba amma wa'azi zai tashi ya maka a masallacin ku za a zama limamin ya sanar mace ya miƙe ya ce wa'azi zai duk masallacin kun yi shi sanin inda aka sa gaba shi makaho ne a ilimi bai da ido amma wai ala dole ya gwada muku hanya ka